بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وبعد sai littafin mu na uku wato littafin uturuk asaran abdurrahim na muhammad bin salih al-munajjid Allah ya kara masa lafiya a darasin da ya gabata mun kwana a shafi na 67 inda malam yake bayani akan mahimmancin samar da magada akan ayyuka na alkhairi da 'ya'yan da kika haifa ko ɗalibai ki ko wasu ne da za ki musu training akan wani aikin kwarai su daura daga inda kika tsaya bayan hasha sawa amma kuma kina da rai so mun kwana a shafi na 67 kuma za mu tashi a paragraph na ƙarshe a cikin shafin malam ya ce abu hanifa wa tilmizuhu abu yusuf ana zai bada labari na wato abu hanifa da ɗalibinsa abu yusuf malam ya ce ƙara yaƙubun ibrahim ibn ibrahim abu yusuf al-qadi yake cewa tuwafiya abi mahaifina ya rasu ibrahim ibn habib wa kallafani sadiran ya banni ina dan karamin yaro fi hijiri ummi a hannun mahaifiyata aslamat ni haka ya kamata larabcin ya zama an gane wannan ku ya ce sai ta kai ni zuwa ga kasarin gumuhu kasar shine wato kamar sarki na anguwan ko na garin an fahimta ya kai shi ba wani yana nufin sunan kasar shine kaza a shi sunansa ne kasar ana shine hakimi ba ana nufin duk wani hakimi sunan shi kasar ba an fahimta sunansa ne shine mai sarauta na garin a lokacin ɗan kasuwa wanda yake mai wadata da rufin asiri ita uwa da tashi sai ta kai ɗanta wannan guri don ya koyi sana'a ko ya sabo yi kasuwanci ya zama mai kuɗi da ya rika masa hidima ya ce fa kuntu ad'u al sai na zama ni abin da nake yi ji Abu Yusuf ya ce sai in kyala wannan kasuwa an gane wannan ko wa amurru ila halakata abi halifa, sai in tafi zuwa ga majalisun abi halifa, a ajilisu in zauna kawai fa astami in zauna ina sauraron karatu shi yaro an koya shi an tura shi koyon hanyar kuɗi shi kuma yana zuwa neman lahira ya ce fakanat ummi ta u khalfi sai uwa ta ta biyo da a baya ila halaka har zuwa ga wannan majalisi na abi halifa, a ta akun biyari ta kama hannuna وجعلوا به الى الحصار تتفيد لي ذو زورون وانشان في قرن من الكسوة وكان أبو حنيفة يعنادي كما ابو حنيفة ينا بار كلاوا أكينا أم فهمت؟ ينا بار كلاوا سبو دم يكي لما يرى من حضوري وحرصي على التعليم سبو ابن ليكي جني na kwaɗayin kan karatu da kuma rashin fashina ga wannan idan kina so ki samar da soyayya a zuciyar malamin ki shine ba fashi kai da gaske ba tsallan ba take ake ko tsallan ba take a zo yau ko a taruwan tsundaye. in akwai uzuri karban bai wannan shi kenan akwai uzuri ba wani uzuri baya bujiro mata an fahimta amma yadda wani lokaci wasu suke yi sai kawai a manta sai an manta da ɗaliba kawai sai kuma a ganta ta har kai ta tunanin ma to wannan tana nan ko ba ta nan dama kumbu ko kuma ka fara tunanin ita ce ko ba ita ba ce ko mai kama da ita a to da ka so da ka kuma a lokaci guda wannan yana nuna cewa su ma malamai yana da kyau su suna kulawa da ɗalibai masu ƙoƙari ana ana sani ana koda malami bai ce komai ba yanzu a cikin ɗalibansa ya san su wane ne masu himma su wane ne ba masu himma ba su waye masu tambaya ne ma'ana su wane ne wanda tambayar su ba ma'ana da ana ganewa eh an fahimta saboda haka abu hanifa yana ba shi kula sai ce fadan ma kasura zalika lokacin da hakan ya yawaita da zo makaranta majalisi kuwa ta ta biyo ni ta ɗauke ni ta mai da ni wurin ɗan neman kuɗi ya ce ala ummi ta haka ya yawa gare ta ita uwar tana yawan zuwa wa qala alaiha harabi guje wanda nake yi in gudu wurin karatu ya dame ta abin ya yawa qalat li abi halifa wata ran sai ta wa abi halifa shi malamin kenan ta ce ma li hadha sabiyyi fasadun ghayra wannan yaron ya lalace kuma kai ka bata mun ya bata masa yaro ya zama ustaz <laughs> Allah Allah Allah ya tuna min da wani abu da ya faru wasu abokanai na ne suke ban labari suna zuwa suna aiki a Abuja kuma sukan sai suka hada da aikin karantarwa kuma a karantarwa ne kawai asalin abin da yake su amma sai tun da ɗaliban ilimi ne suka je su ba da gudunmawa a makarantar haka da wani wani uba ya zo yana ta faɗa na wata yarinya saboda sun ba ta takarda irin kamar satifiket ne aka bayar na award a shajja a yarinya har haddace izu biyu a makarantar da uwar da uban suka zo suna faɗa su a tashi don me za a mai musu da yarinya mahaddaciya su sun kawo da ne fita koyi alamun lamar kone zuwa na su iya na sallah kamar ya kawo su tabiya na'am suna da yawa wa'anan lari wannan magana ka ta ban tsoro da kike suna da yawa ta to me na kabbara ba <laughs> wato ni abin da nake kallo a yi haƙuri a yi haƙuri wato duk abin da mutum bai samu ba an ce al'insanu a duhu ma jahila shi dan adam yana tsiyayya da abin da ya jahilta ne da abin da sani da sai don wasiyinsa amma babu aibi ai abin alfahari ne a ka ɗan ko aiki ya haddace alfahari ko kuma a koya mai waɗansu na dubba masu kyau in abin alheri ya faru ya kabbara ya girmama Allah lada zai samu ba wai rika yi ba yanzu irin abin da muke yi kokarin canza ma yara a kawo ta su rika cewa abu nefa da sauransu a rika yi cewa alhamdulillah irin wa'annan abubuwan misali ai abu ne mai kyau so amma tun da shi mutum ya taso bai samu wannan karatun ba bai da wannan background din so sai duk kamar kila duk wanda yake irin waɗannan abubuwa na addini kamar wani an ta'adda ne ko kuma kamar wani zafi ne ko kaza ko kaza kuma kuskure ne ina fata muna fahimta so wannan mata mahaifiyar abu yusuf sai ta ce abu hanifa ne ya lalata masa da da eh, ta ce in yaron na ya riga ya lalace kai ne sai ta ce masa fahala sabilu ya ce wannan yaron fa maraya ne lashe alhubi da komai inna ma at'amuhu min magani ina fashi da shi ne daga wahalan da nake yi ina yin fadi ne ma'ana ina tankare da kwabar fulawa shine abin da nake yi in ci da shi wa amulu an yaksiba danaqan ya'udu bihi ala nafsihi ina so ne ya samu wadatar da zai rike kansa a wai ka zo kana mai wani alifin babu ko karatu ba qala laha abu hanifa shi abu hanifa ya ce mata muriya ra'ina huwa za ya ta'allamu yace aka laifa nuna ci hunar fuskar ya ce haba ke barwa Allah kalma ce ya faɗa mata anan amma ma'anar sakon ce yace barwa Allah an kike haƙuri wannan karatun da ke wannan yaron naki wallahi zai ci wato falunat abinci ne mai tsara da sarakuna kadai suke cin sai a gidan sarakuna sarkin ma ba kowa ba amma misali da a zai ci farfesun kawisu misali ai kawisu ma ba kowa ke cin sa kun so ne wanda ba ko ina a cikin gidan sarautan ma ba kuma aka ya gashi. sai a ce to zai ci wannan nama tare da sarki an gane wannan ku ya ce fansara fata amu kawai sai ta jawo shi ta tafiyarta a kalar da sai ta ce anta shaykhun kai dai tsoho ne kan kharita har da ka rude shekaru sun ja maka gaba wa zahaba aqaluka har ma hankalinka ya fara tafiya shikenan kana yace summa lazimtuhu ni shi abu yusuf wallahi haka na lizince shi ban daina zuwa ba uwar in ta turo ni kuma sai in gurza yace fa nafa'ani Allahu bil ilmi Allah ya amfane ni da ilimi wa rafa'ani ya daga daraja ta hatta ta qallattu al da na zama alƙali an fahimta ya ce wa kuntu ujalisun rashid lokacin haruna rashid ya ce ina zama da haruna rashid shi ne sarki kalifa a lokacin da ce a akul ma'ahu ala ma'idatihi har ta kai ina cin abinci a kwano ɗaya da sarki lafazin ma'ida ne santa table ko dining dining amiliya wa dining table din akwai abinci a kai akwai abinci in babu abinci a sunansa <laughs> in ba abinci a kai a sunan shi na fada muku ba na? a ah, duwai na ba su ne wannan dai bayanin can yana da suna na fada muku in ba abinci ga sunan shi in akwai abinci a kai kuma ga sunansa na? hawila a ah. Ah. na'am na faɗa mu bai, a wasu karatu na'am kin ji logo la ilaha illallah wace ce malamar lugga malamar lugga Ɗan ba za mu ganga a zulaika ya ban san malamin lugga ba jina ina san ta malamin Kur'ani. sai ta rike da ita koma lugga ke idan akwai idan yana kanti ba komai a kansa sunan shi khiwan ko kuwan ko a ce kuwan ko khiwan shine sunansa an fahimta amma idan akwai dishi kai ko da ana ci ko ba a ci to shi ne sunan sama'ida kuma shi mutanen annabi musa isa suka nema waya sakko musu da ita daga sama da abincin a da komai wa idh na anzir rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i a kunu lana idan awon awwalina kun suka ce eh za ka ce idan murna ne da wasu so seasonally duk lokaci shekara shekara dinga ka musu irin wannan suna ganin shi da abinci da komai da ci su su kan da baki Eid amma na ce murna biki da ya rika maimaituwa a kai kuma li awwalina wa akhirina eh mutanen mu na farko da iyayen mu da kakanni har karshen mu ita mana haka a takaitar da kai dama ce sai ina cin abinci a cikin wato danin ɗaya da ni da sarki Haruna Rashid an fahimta yace falamma kana fi ba'd al-ayyam ana nan ana nan watan wata rana idan malami ya faɗi magana malami Allah ta'ala yakan bashi wata hikima da wata hasashe sai ku ga ya faɗi wani abu da sai ku ga abin ya tabbata da kusan wahayi ya masa saboda albarkacin ilimi yanzu ba ku ganin malamin mu da suka rasu ana kawo clips su da suke wasu maganganu sai kamar suna nan wallahi kuma ba ka nan amma kalle yadda abin yake zartarwa imam abu hanifa ya gaya masa in je haƙuri ɗanci saboda ilimi sai ya kai wannan matsayin da zai zauna da shi shugaban ƙasa da kanti da yi kaza ya yi kaza ya ce wata rana kawai kuddima ilayya kuddima ila haruna rashidi faluza sai gashi an kawo haruna rashidi ta. ce haka kawo wannan abincin mai tada da abu hanifa ya gaya wa uwa a ƙala ni ya harun sai ya ce min ya fi harun ya yaƙo kun minhu ya ce fabbaci alaysa kullu yawmin yu'malu lana mithlu sai ce mu sarakuna ba ba kullun ake mana irin wannan amma kullun ake mana ba fa qultu sai nace wa ma hadhihi ya amiral mu'minin sai na tambaya nace wannan kuma menene qala sai ce hadhihi hadhihi fa'aluza jatan biduhun lifustu abin da ya zama abu ali bai fadi kenan ba yace wannan faluza ne da man fusto fa dhahiktu yace sai ne dariya shi ma kun ga sai bai manta ba ana faɗin kawai sai abin ya zo mana ya ce fakala ne sai ya ce mini mimma bahitta dan me kake dariya a kuntu sai na ce khairan abaka Allahu amirul mu'minin ce a ba komai Allah ya tsira sarki ya dade kala sai ce la tukbirini la lalle sai ka faɗa mini dalilin yin dariyanka wa alaha alayya ya matsa min lalle lalle sai na faɗa masa fa khabbartuhu bi qissa sai ba shi labarin abin da ya faru min awwali ha ila akhiriha uwa ta tura ni makaranta da yadda nake zuwa wannan majalisin da abin da ya faru tsakaninta da malam a ajiba min zalika sai yayi mamaki kala sai ce la amri inna al-ilma la yarfa wallahi na rantse ilimi yana daga darajar mutum wa yanfa'u dunyan wa dunya dinan wa dunya dinan wa dunya kuma ilimi yana amfanarwa a addinance kuma duniyance tarahama ala abi hanifa yayi addu'a na Allah ya ji dan Abi Hanifa wa qala har ma yake cewa kana yanzuru bi ayni aqlihi shi yana kallo da idan kwakwalwarsa ma la yarahu bi ayni ra'sihi irin abin da bai gani da idanun da ke kashi ana kun ga malami yakan kalli gobe da jibi da ta ce kaza zai faru kuka da ya faru wannan abin da yake faruwa yana alamta kaza ne zai zama kaza ina fata muna fahimta to malami yana da irin wannan hasashen wannan abin kuma ana ce masa firasa ina fata muna firasa kuma irin sani ma Allah ta'ala yake cewa ittaqu firasatal mu'min ji tsoron firasa ta mumini fa innahu tanzuru bi nurillah kana tafiya ne da hasken Allah take tafiya mutum ya fada to da ya ku ga wannan abin da ya faru Allah shirye da mu na eh hangen da kenan na a cikin yau sai ta dade da wuce wato talanci da jinani fitina eh Allah shi ne da mu